ai yanzu mu Allah ya taimake mu an ba ma tawalla minista duk yan bakin ciki sai dan su mutu ba da duniya ne wallahi a <laughs> ah, ah, rap sa rap au fada bismillah ah, ya gari kula da ta kai na hake to kai kula ni nake dun na zaga minista minista dan minista dan minista ai ba egi yanzu Allah ya mutu wallahi albarka ya wannan shi a wannan daidai ne eh. ai ai mu ba ɗan yunwa bane yawa sun yunwa na nan za a yanta wallahi su ka san galimu dubi da dadi da kai ba ba dai su dan sun kada mu ba ka bar su wallahi su na kwadi wallahi su suka fada mu kullun sama muke saboda mai girma wani rabu ne zai yana da wani yaro Allah ya wajen ya ga ka dan wada sai eh ya sai ka ji alan mai kawai <laughs> a PDP jihar Zamfara ta kama da wuta. Kullum suna wurin mai bela ana sha masa riguna mu ko kullum buɗa mana riguna a yaren yanzu an wasa ko yaren minista. A kuma wallahi albishirin ka. Mu wallahi za a samu tsaro. Wayyo cikin tsaro mace. Saboda minista ba wasa bane. Ai yanzu tumani na tulkalbi. idan ba za ta samu kowa wata wale zai zo zamfara kuma cikin gwamnati hausa zai sauka da helicopter wai kai kana ganin akwai inda zai dauka al'umma garin nan wallahi babu ai baka sani ba shi yanzu in so da kan gudu biya da cin sai an ce yawa na na gari ya bi jiki ta haulo na Allah ya bada a to Allah ba mai girma minista shawara to Allah in yazo ya taimaki mutane ko abinci ne a basu saboda yan PDP yunwa gare su ai billahi sannan daga federal an bada 5 billion amma Allah ya ba a raba su yanzu kai da kai APC ka sami ka samu wani abu ciki wallahi ko su samu wani abu barin wallahi mu kaga wannan da kake gani hmm. to mu ya gama mana komai ga uga yaji to an kati wani da wani ya gani ya ce mini to ina taya kamar na yanzu da ya zama shugaban kasa na ce me ba zai ita to ya ga ko ina ana raba tireloli na abinci ne ce to ai aikin sa ne Allah ta gado eh masu POS duk POS da kake gani cikin garin nan idan ba shi an bani an bani ka gama magana dodo na sai wanda Allah yake tare da shi shi isa duk abin da yake iya bukata fiya sai ka ga yayi nasara din wani ne ko yanzu a ta ta gaba da abu ne da minista kwarai ko ya wallahi kai kai kai kai subhanallah Hey!

ko ko haka ta ba ku daga cin zaɓe ba ku ci zaɓe ba gwamnan naku watan ko zama baya yi a ƙasa sai in ku nan ku ta da idan ba a yi muku albashi ba laifin mu ne amma dan ya mai bula ta ji shi ba shi wayo ya ran ya ran shi nan ba in ka ci sai ka langabe eh sai ka ka ci gaba da kuma a ji a ta yan buge buge sai ka an ka eh mamma dan kai yin yanzu dai da aka kewaye a ba su kuɗi wallahi